Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis shida ga watan Yunin 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Hadiza ba mukanin labarai. To Hafiz, mhm. makaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Patrick Shanahan ya amince da bayanin binciken harin da aka kai kan dakarun Amurka. A yau Alhamis, Prime Minister Denmark Lars Løkke Rasmussen ya sanar da cewa zai yi marabas bayan da jam'iyyar adawar Social Democrats ta lashe yawancin kujeru a zabukan da aka yi a ƙasar. Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa mazauna garin gurin da ke jihar Adamawa a Najeriya sun gudanar da zanga-zanga. Ko menene ya zafi haka? babban matsalan kuma batun hawan mashi ne su suna hawan mashi an hana mutanen gari kuma hawan mashi su da yaran su kan su suna hawa amma yan zaka kai talaka ka kawo mashi sai a kama ka kuma gari gurin da wajen manoma ne duka Haka kuma za a ji cewa a jamhuriyar Nijar, gwamnatin Amurka ta taimaka wa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen G5 na yankin Sahel da wasu kayayyaki, kowane irin kayayyaki ne hada da maye-mayen tankoki da motoci na silike na ɗaukar sojoji da na dakun mai da ruwa da kuma kayan sada suwacewa da la'urori na aika sako da kuma madubbai tabarau na hangin nesa sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Patrick Shanahan ya amince da bayanin binciken harin da aka kai kan dakarun amurka na musamman da ke aikin wazar da zaman lafiya a jamhuriyar niger kusan shekara biyu da suka gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin amurka hudu da kuma sojojin niger hudu a wata sanarwa da aka fitar da safiyar yau alhamis makaddashin sakataren na harkokin tsaro shanahan ya ce ya gamsu da duk abubuwan da aka gano a binciken kuma matakan da aka ɗauka sun yi daidai bayan da ya yi nazarin rahoton binciken na harin da aka kai ranar hudu ga watan oktoba shekarar 2017 a kusa da ƙauyen tongo-tongo mai kimanin kilomita 200 arewa da yamai babban birnin niger rahoton ƙarshe wanda aka fidda a watan mayun shekarar 2018 ya gano cewa akwai matsaloli da yawa da suka addabi dakarun ciki har da rashin ba da kyakkyawan horo da kuma karancin kayan aiki masu kyau gami kuma da rashin shirin dakarun a lokacin da sojojin amurka 46 da dakarun niger suka kama hanyar neman wani babban ɗan ta'adda A yau Alhamis, Prime ministan Denmark Lars Loke Rasmussen ya sanar da cewa zai yi murabus bayan da jam'iyyar adawar Social Democrats ta lashe yawancin kujeru a zabukan da aka yi a ƙasar. Jam'iyyar Prime Minister Rasmussen ta Liberal ta samu nasarar wasu kujerun, amma jam'iyyar Danish People's Party mai ra'ayin kishin ƙasa ta goyi bayan gwamnatinsa ta sha kaye. jam'iyyar social democrat ta samu kusan kuri'u kashi 26 cikin ɗari inda ta kasance a kan gaban duk sauran jam'iyyun kasar abinda kuma zai ba matt fredrickson yar shekara 41 da haihuwa damar zama prime minister mafi kankancin shekaru da aka taɓa samu a kasar shugaban amurka donald trump da shugaban faransa emmanuel macron sun jinjina wa zaratin sojojin da suka fafata a fagen daga nan suka kuma jaddada muhimmancin haɗin gwiwa a tsakanin dakarun haɗakar ƙasashen a yayin da suka ƙarrama bikin eh, cika shekara 75 da dakarun haɗin gwiwa suka kai farmaki a lokacin yaƙin duniya na biyu wanda ya kai ga samun nasara akan sojojin nasi da kuma kawo ƙarshen yaƙin shugabannin biyu sun yi jawabi ne a wurin wata makabarta da ake kira Nomadi American Cemetery da ke Colville Surme inda aka binne sojojin Amurka fiye da dubu tara. Macron ya karrama waɗannan waɗannan da suka saudakar da rayukansu kuma suka yi yakin neman 'yanta faransa shugabannin sun faɗi cewa farmakin da aka kai a lokacin ya canza makomar ƙasashen turai da duniya baki ɗaya. macron ya yi jawabinsa da faransanci amma daga baya ya sauya zuwa turanci a yayin da ya juya ga wasu sojoji 'yan mazan jiya da suka zauna a bayansa shi ma trump a jawabinsa ya karrama waɗanda suka sadaukar da rayukansu domin 'yan uwansu da ƙasashensu da kuma neman 'yanci labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun ki amincewa da wani kira na zaman sasantawa tsakanin su da manyan dakaran sojojin kasar suna faɗin cewa kiran da sojojin suka yi ba na gaskiya ba ne yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da auna masu zanga-zanga a wani farmaki wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla ɗari a wannan makon. A yau Laraba mai magana da yawun kungiyar masu zanga-zangar da ake kira Sudanese Professionals Association ko SPA a takaice, Muhammad Yusuf Al-Mustapha ya faɗi cewa kiran da Janar Abdul Fattah Burhan ya yi ba da gaske yake ba kuma sojojin da ke aiki a ƙarƙashinsa sun kashe 'yan Sudan kuma suna ci gaba da kisan. Amma a maimakon zaman sasancin kungiyar ta SPA wadda ke cikin hadakar kungiyar da ake kira forces for freedom and change ko ffc a takaice wato kungiyar da ke wakiltar masu zanga-zangar ta ci gaba da zanga-zangar goyon bayan demokradiyya don tilasta wa sojojin mika mulki ga farar hula amurka da mexico na ci gaba da tattaunawa a yau alhamis akan batun manufofin baki a yayin da wa'adin da amurka ta sanya wa mexico akan ta ƙara ɗaukar mataki akan yawan mutanen da ke zuwa iyakar ƙasashen biyu ke ƙaratowa in ba haka ba amurka za ta ƙara haraji akan wasu kayayyakin mexico da ake kawo amurka idan har ba a kai ga cimma yarjejeniya ba shugaba trump ya yi barazanar sanya ƙarin kashi biyar cikin ɗari na haraji. Khadija Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Adamawan Najeriya inda mazauna garin gurin da ke kan iyakan Najeriya da Kamaru suka bayyana takaddamar da ta taso yayin da jama'ar garin suka gudanar da wata zanga-zanga don gane da matsalar yawan garkuwa da jama'a da ake yi da kuma yadda jami'an tsaro suke tursasawa masu ababen hawa da suke zargin wasu jami'an tsaron ke yi na karɓar na goro. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola. kamar yadda mazauna garin na gurin da ke kan iyakan najeriya da kamar suka bayyana wannan takaddama ta taso ne yayin da jama'an garin suka fito jerin gwano domin nuna fushin su game da matsalar yawaitar garkuwa da jama'a da ake yi domin neman kuɗin fansa kana kuma da tusasa masu ababen hawa da ake zargin wasu jami'an tsaro ke yi a garin suna kaban na goro kuma wannan mako na zuwa ne yayin da aka kafa dokar hana hawa mashi mai kafa biyu a fadin jihar adamawan da farko dai mazauna garin sun koyi jerin gwano ne zuwa fadar hakimin garin da mika kukansu to amma kuma daga baya sai wani lamari ya kazance ga ma da ta bakin wasu da lamarin ko ya shafa aka tattara ana ta dokan mutane da sanduna suka zo ko kuma muna gefen inda muke doge gefe ma muna duka mm. suka zo buga masu a caba sai suka bi ta gefe kuma suka yi mara duka mm. ya tashi sun buga sanda ya buge sanda ya buge itacen yi rufa inda muka zauna suka dere da gudu suka tsare ni da kafa na fadi mm. kai bon da ni sai mutanen gari kawai suka yi zanga-zanga suka fito suna ta kowane kayoyi suka rufe hanyoyi gaba daya sha'awa. Na ce kamar abin da ya faru a yau din an samu asarar rai? Eh an samu asarar rai ka guda uku mutum uku kuma suna kwance a asibiti akwai wanda aka karya. Ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adama DSP Suleiman Yahaya Guroje ya ce tuni ma aka tura manyan jami'an tsaro zuwa yankin domin gano abin da ya faru. To suka nufo gidan hakimin kurin kuma ba su kame shi a gida ba suka faffasa gidansa a lokacin da suka fita kuma ba wanda ya san akan me suke yi hmm. da suka tashi kuma ba su zo wurin yan sanda ba hmm. suka je checkpoint na sojoji hmm. to sojoji kuma ba mu sani a aka yi ba that was da labarin da aka gaya mana kuma a take kwamishinan dan sanda ya umarci area commander na yola da mm. DPS na area su garzaya zuwa wurin yanzu da nake gaya maka dai sun riga sun tafi wurin ba su dawo ba belle mu tabbatar me ya faru amma abin din da ba na zuba da yan sanda ba ne kawai yanzu duk kan ji daga bakin kwamandan rundunar soja na 23 da ke yola abin koya ci tura to sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin jihar adamawa ta kuwa fitar da wata sanar gaggawa ta hannun babban sakataren dindindin na ma'aikatar yada labaran jihar Mr. Polycarp Ayuba inda ma ta buƙaci jama'ar yankin ne da su kwantar da hankulansu inda ko ta ce ma za a ɗauki mataki. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga Najeriya kuma bari mu leƙa magwabciyarta jamhuriyar Nijar inda a yau ne aka yi bikin mika hukumomin tsaron kasar wani tallafin kayan aikin soja wanda aka kiyasta kudinsu ya haura sama da dala amurka miliyan 21 a matsayin wani bangaren gudunmuwa da amurka ta yi alkawarin bawa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen g5 sahel mai yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasashe biyar na yankin sahel ga rahoton da sulamun barma ya aiko mana daga yamai tallafin wanda ke kunshe da wasu sabbin motoci masu silke da wasu mahimman kayayyakin sadarwa wani bangare ne na gudunmuwar da kasar amurka ta yi alkawalin bayarwa da nufin wa rundunar haɗin gwiwar jason sahel gwiwa a yakin da dakarunta ke kafsawa da 'yan ta'adda in ji jakadan amurka a nijar ambasada eric pivitika lokacin da yake damkawa hukumomin tsaro makullan waɗannan motoci jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar alhaji idi bara'u ya yi mana karin bayani. Kayan aiki na tsabar kuɗi miliyan ashirin da ɗaya da ɗoriya na dala Amurka. Kamar yadda kuke gani ga su sun hada da maye-mayen tankoki da motoci na silke na ɗaukar sojoji da na dakun mai da ruwa da kuma kayan sada suwa cewa da la'urori na aika sako da kuma madubbai tabarau na hangin nesa da dai sauransu wannan gudunmuwar gwamnatin amurka ne domin kama waɗannan ƙasashe yaƙi da wannan annoba ta addanci ministan tsaron ƙasar nijar alhaji kallamu tari da ke karɓar wannan tallafi ya jinjina wa gwamnatin amurka saboda a cewarsa ta yi tsayin daka akan maganar samar da tsaro a yankin sahel yana mai nuna ƙwarin gwiwar cewa waɗannan kayayyaki za su yi tasiri sosai wajen murkushe 'yan ta'addan kan iyakokin nijar da mali nijar da burkina faso tunda kasan ba a shiga daji ba ruwa ba a shiga daji ba mai nan kana ganin kama sai in ce maka station mobil ce an kai kowace mota da gaggani tana iya bada mai ana iya bata tana iya ba wata mota duk mota da gaggani tana iya ɗaukar ruwa tana iya bada ruwa kamar famfo ne a buɗe ga gari kowa ya sha kenan kaya ne na aiki na daji kaya ne waɗanda suka dace da soji da cikin yanayin da ake na yanzu na aikin soji sai mu ma amurka godiya kuma abin wani sun ka saba yi eh, hulɗa mu daga amurka ta zan hulɗa ce ta abu ƙasa a zahiri duk abin da sun ka ce za su yi cikin wannan hulɗa za su yi shi kuma ga abu ne gashi na ka kama na kasan abu ne mai unhwani wai sai godiya gare su na gode musu wannan tallafi na zuwa ne makonni biyu bayan da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya gana da jakadun Amurka da Faransa a fadarsa haduwar da ta kasance wata damar samun tantaunawa a tsakanin hafsoshin sojan kasashen uku da zumar bullo da wasu sabbin dubarun yaƙi da 'yan ta'adda a jajibirin karamar sallah hukumomin Nijar sun sanar cewa sojojin kasar sun karkashe 'yan Boko Haram sama da hamsin a yankin Difa yayin da aka kama wasu biyu dauke da bama-baman da suke shirin tayarwa gudanarwa ba idan waɗanda dubunsu ta cika a nan yamai su ma a wani lokacin da suke shirin kai farmaki sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Sulamu muni barma, to yanzu kuma ga hawan Umar da shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fitsarin kwance wato bedwetting a turanci. abin da ake nufi da fitsarin kwance wata larura ce wadda mai yinta yake yi idan yana bacci ba tare da saninsa ba wani zubin yakan yi mafarki yana yin sani a inda ya dace wani lokacin kuma yakan tashi ya gan shi ne har yayi fitsarin wanda mai fama da wannan larura ake kiransa da amalala a ƙasar hausa tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na ƙasar turkiyya Turkiya da ke Abuja. Likita barkanmu da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan fitsarin kwance. Fitsarin kwance a likitance ana kasa kashi biyu ah, ya kamata yaro idan ya kai shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwance to idan ya kasance tun da aka haife shi har ya haura shekara biyar din nan yana fitsarin kwance a likitance ana ce masa primary bedwetting anaresis idan ya kasance kuma bayan shekara biyar din nan ya daina fitsarin kwance har kusan wata shida bayan shekara biyar misali ya kai har shekara shida baya fitsarin ah, kwance sai daga baya kuma sai dawo yana fitsarin kwance ana kiran wannan kuma secondary enresis shine kashi na biyu a takaice kenan abin da fitsarin kwancen ke nufi to likita me ke kawo wannan larura akwai dalilai da dama da yasa yaro zai iya samun tsarin kwance akwai matsalolin da suka shafi kwakwalwa akwai wanda suka shafi tsarinta misali tun daga kenan koda zuwa hanyar da fitsarin ke biyowa ya zo cikin mara wannan bulada kenan balan-balan da ke tara fitsari da kuma hanyar da yake fita sannan akwai waɗansu cututtuka wanda su kuma ba su da alaƙa da wannan amma suna iya kawo fitsarin kwanci misali na kwakwalwan nan saboda kwakwalwa ita ce kusan injin da ke sarrafa komai ita take kawo blada control din kenan wato yadda za ta ba da misali ta turo sako yadda bladder din za ta iya aje fitsarin nan ba tare da ta zubar da shi ba to idan aka samu wasu 'yan cututtuka da suka shafi kwakwalwan nan ko laka inda hanyar da ya kamata ta yi control din bladder din aka samu matsala tana iya kawo yaro ya rinka tsarin kwance idan aka samu matsala da yadda ko shi koda eh, ta ginu ko hanyar da wannan bututun da ya haɗa koda da ita balambalan ɗin da ke tara fitsarin ko kuma ita kanta balambalan ɗin da ke tara fitsarin ko kuma kofar fitar fitsarin ya kasance abin da ake cewa sphincter suna da matsaloli yaro zai iya samun fitsarin kwance idan aka samu kwayoyin cuta suka shiga ma fitsara abin da ake magana kenan urinary tract infection wato kwayoyin cuta su shiga mafitsara saboda mafitsara ba kwayoyin cuta a cikinta idan komai lafiya to in suka shiga cikin nan wurin za su iya kawo yaro ya samu fitsarin kwance wanda suke da cututtuka da suka shafi misali irin su diabetes saboda shiga yana kawo fitsari ya taru da yawa suna iya samun fitsarin kwance akwai wata irin diabetes kuma wanda ba shiga ne yawa ba wanda ake cewa a turance diabetes insipidus wato shi ma ruwa ne yawanci yake taruwa yaro ke fitsari fiye da kima yana iya kawo fitsarin kwance akwai da yawa daga cikin yara da suke da fitsarin kwance babu wani dalili da yasa suke samun fitsarin kwance duk bincike ya nuna komai lafiya lau amma suna samun fitsarin kwance akwai abin da ake maganar abin da yanayin tunanin dan adam abin da psychology kenan kamar yaran da suka shiga cikin wani mummunan hali ko wurin da ake yaki ko suka ga wani abu na tashin hankali ko wani abu na gallazawa da ke samun su yana iya sa yaron da da baya fitsarin kwance ya samu ya zo kuma yanzu yana fitsarin kwance hatta misali a makaranta ya zama yaro akwai wani wani abu da yake tsoro ko ake cutar da shi yana iya sawa yaron da da baya fitsarin kwance ya dawo yana yin fitsarin kwance saboda haka akwai dalilai da dama da za a iya eh, samun yaro ya zama yana da fitsarin kwance sannan kuma akwai da dama daga cikin waɗanda suke da fitsarin kwance ba su da wata matsala ta cuta kamar daga wani shekara ne ma fitsarin kwance yake zama matsala a yawanci ya kamata idan yaro ya shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwance saboda haka idan ya haura shekara biyar yana fitsarin kwancen nan to gaskiya da akwai matsala da ya kamata a bincika in kuma ba a samu komai ba to sai a duba yanayin zamantakewa wani lokacin watakila ko wani abu da ke damun yaron ya kamata dan bincika a lallaba watakila za a iya gano dalilai To kamar wasu irin illoli fitsarin kwance ke iya haifarwa? Babban illa shine ga tunanin yaron. Yara 'yan uwan shi za su rinka mai dariya, za a hantare shi, to kuma wannan gaskiya yana cutar da su yakan iya cutar da su ba wai kawai a lokacin da suke yarinta ba ne yana iya cutar da su har girman su a al'adarmu idan yaro ya yi har zaka ga hawaka ake masa ko kuma su kansu iyayen yaron sai ya kasance suna muzanta shi suna tozarta tashi to idan fa aka yi wannan maimakon ya samu sauki abin zai ta'azzara ne yaron nan fa ba da niyya yake yi ba shi ma yana fatan a ce da ba zai yi ba to amma sai ya zama hakan ta faru akwai wani yanayi kuma yanzu misali idan lokacin sanyi ne misali ba a yin zufa sosai saboda haka yawan fitsari yana karuwa ita kuma bututun shi balambalan mafitsaran nan yana da iyakar girman fitsarin da zai dauka misali a ce yaro yana da nauyin kilo 20 a ce kuma kowane mutum kan yin fitsari kamar a ce misali idan kilo 20 shi wannan yaron yake zai akalla mil 20 zuwa mil 60 na awa daya to kenan idan ya bacci na awa hudu zuwa shida zai iya tara kusan mil na fitsari mililita zai iya kusan tara kusan ɗari uku kaga kenan mafitsaran nan ta cika in ba mai nauyin bacci ba ne zai iya farkawa ce zai fitsari amma mai nauyin bacci ne ko kuma bai daɗe bai yi bacci da wuri ba yanzu ya kwanta fitsarin nan kuma ya taru to zai fa iya yin fitsarin kwanci saboda haka irin wannan akan ɗan yan dabaru misali sai a tada yaron sai ya fitsari sai ya ci gaba da baccin shi To likita idan yaro yana fama da wannan matsalar ka ce kar a hantare shi to ya ya kamata a yi? To abin na farko shine a je asibiti a tabbatar shin yaron yana da wata cuta ne wadda ta sashe ke kawo fitsarin nan sai a dau mataki. Idan ba shi da wata cuta aka bincika kuma ba wani abu ne ya sa shi kamar tsoro ko firgita ko wani cin zarafin shi ake yi ba duk su ma ya kamata a bincika saboda in an gane wannan za a iya mai maganin su shi ma zai kawo sauki idan duk aka gane babu ɗaya daga cikin wannan matsala ce ana iya misali a ce to ko da alam clock nan wanda daga lokaci zuwa lokaci zai tashe shi kafin mafitsarar da ta cika gaba ɗaya sai a tashe shi sai ya je fitsari misali na ba da ɗan yaron da yake kilo 20 zai iya cikin awa uku zai iya yin fitsari mai kamar mil 180-120 sai a tashe shi sai ya fitsari sai ya koma in aka yi haka za a iya samun saukin wannan to amma in hantara ne to ita kanta hantara tana daga cikin dalilan da zai sa ya ƙara yin fitsarin kwance. Matsalar fitsarin kwance yana daga cikin cututtukan da ake iya gada misali idan iyayen yaro sun yi fama da wannan cutar a baya. To ba lallai yaro ya gada ba, amma wala Allah yanayin zamantakewa yana iya sawa dalilan da ya sa iyayen nashi suka yi shi ma yaron ya kasance a cikin irin wannan dalilin kuma ya samu wannan matsalar amma ba lallai gado ba sai dai idan cuta ce Ah, akwai cututtukan da ana iya gada su wanda idan shi ma ya gaji cutar ne amma ba dan ya gaji fitsarin kwancen ba kamar yaro mai fama da wannan matsala ta fitsarin kwance aka kawo shi asibiti aka yi gwaji aka gane cewa lalle mafitsararsa da komai ba shi da wata damuwa ba shi da wani yanayi na cuta da yake kawo masa wannan fitsarin wani irin shawarwari za a ba ma iyayensa ko da shi kan shi yaron domin ganin an kawar da wannan matsala yanayin shawarwarin ya danganta ga yanayin abin da shi likita ya gano akwai lokacin da har magani akan bayar ah, saboda a rage fitsarin kwancen nan shawarwarin da za a bari ya danganta ga yanayin abin da likitan eh, ya gano wani lokacin ba lallai a faɗa kuma ah, likita gaskiyar yanayin zaman da ake ba wanda kuma wala'alla abin da ya kawo saboda wannan matsalar ne ah, misali yaron da ake cin zarafin shi ba lallai a faɗa masa ba amma shi watakila likitan idan ya zo wurin duba yaron zai iya ganin alamu na an ci zarafin yaro kuma sai a ɗau mataki daga nan saboda ka shawarar ta danganta ga menene aka gano akwai wata shawara da zaka ba wa masu sauraron mu ko kuma wani jan hankali ko kuma jaddada wani abu da ya kamata masu sauraron mu a ce sun ɗau mataki akai domin kawar da wannan matsala ta fitsarin kwance ko kuma domin a taimaki yaron da yake yi din ma ya daina to taimakon farko da yaron nan yake bukata shine daga iyaye da yan uwa kada a tozartar da shi irin waka da ake musu da cin zarafinsu da ake yi a daina idan aka daina wannan zai taimaka wa yaron matuka shi yaron da yake fitsarin kwantena ya fi son ya daina fiye da kowa to amma idan aka ci zarafin shi to yannan kuma yana iya zama dalilan da ya sa. matsalar za ta irar ta'azzara amma in an fahimci haka insha Allah za a taimakawa yaron kuma zai a daina wani lokacin akan samu iyaye ka ga sun yi zuciya sun ce ba za su gyara wurin da yaron yake kwance ba wannan bai kamata ba a yi hakuri yana daga cikin tarbiyya yana daga cikin matsalolin da za a samu a rayuwa a tarbiyyar yaron a yi hakuri a taimaka masa a nuna masa damuwa da halin amma kada a ci zarafin shi a bashi taimakon da ya kamata a bashi Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A da Hauwa Umar, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. Amurka da Mexico na ci gaba da tattaunawa a yau Alhamis akan batun manufofin baki a yayin da wa'adin da Amurka ta sanya wa Mexico akan ta ƙara ɗaukar mataki akan yawan mutanen da ke zuwa iyakar ƙasashen biyu ke ƙaratowa in ba haka ba Amurka za ta ƙara haraji akan wasu kayayyakin Mexico da ake kawowa Amurka. Idan har ba a kai cimma yarjejeniyan ba, shugaba Trump ya yi barazanar cewa zai sanya ƙarin kashi biyar cikin ɗari na na haraji ranar litinin mai zuwa kuma za a ci gaba da ƙara harajin a duk wata wanda zai kai kashi 25 cikin 100 nan da watan oktoba yau alhamis trump ya faɗa wa manema labarai cewa mun faɗa wa mexico cewa za mu sanya haraji kuma da gaske nake sakataren harkokin wajen mexico marcelo ebrard wanda ya yi jagoranci wakilin da ke shawarwari akan batun zuwa nan birnin Washington a wannan makon ya faɗi cewa bayan da suka gama tattaunawa jiya laraba yana da ƙwarin gwiwar cewa ƙasashen biyu za su cimma yarjejeniya shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun ki amincewa da wani kira na zaman sasantawa tsakanin su da manyan dakarun sojojin kasar suna faɗin cewa kiran da sojojin suka yi ba na gaskiya ba ne yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da auna masu zanga-zanga a wani farmaki wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla ɗari. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Kafin mi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da kuma 'yan uwan Farfesa Isyaku Ibrahim Indabawa, mataimakin shugaban jami'ar Yusuf Mai ta masu kanan Najeriya, da Allah ya yi wa rasuwa yau dinnan da fatan Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Tabi Abadi da ya haɗa shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu inshaAllahu a shirin mu na dare. Yanzu kuma ga tawagar yau da gobe.